sunana umar faruk wanda aka fi sani da big six shin za ka iya gaya mu sunanka ah, da farko dai sunana abdulrazak shehu tsaron na ba unguwar gabas to za kana da waya eh kwarai da gaske ok to to mun da ita to za ka iya gaya min adadin lambobin da suke kan wayarka you say dandan dandan dandan eh to za su iya kai 60 haka da uku ku ba za ka yi kawai kaza ne ta ba kamar hamsin da shida a barin shi za ko kuma hamsin da shida ne hamsin da shida hamsin da shida to um, abdulzak za ka je da safe eh. za ka an ce karfe bakwai am da daddare za ka an ce karfe bakwai pm haka ne haka ne to wannan pm din nake son ka gaya min me take nufi Dan-dan-dan. eh pm eh pm zaka ji an ce 7:30 pm pm gaskiya ban san me din da ba ku ba wallahi ban sani to shikenan mun gode god up oh, like imagine